sauraro barkanmu da warhaka ka misali ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne game da kyautar gwazon ɗan wasan nahiyar Afirka da aka bayar. A ranar Litinin ɗin da ta gabata ce dai hukumar kula da kwallon ƙafar nahiyar Afirka wato CAF ta ba da kyautar gwanzon dan wasan nahiya afirka wanda ya fi bajinta a shekarar nan da muke ban kwana da ita dan wasan gaba na tawagar super eagles ta najeriya ademola lukman ne ya samu nasarar lashe wannan kyauta a wannan kaka biyo bayan irin bajintar da ya nuna ga kasarsa da kuma kungiyarsa ta atalanta da yake fafatawa kwallon kafa samun wannan nasarar lashe wannan kyauta da dan wasan ya yi ya sanya shi zamowa cikin 'yan wasan najeriya shida da a tarihi suka taɓa lashe wannan kyauta irin su rashida yakini victor ikpeba Kanu Nwanko, Victor Osime, Emmanuel Amunike sai kuma shi kansa Ademola Lukman. Dangane da wannan batu na gayyato abokan aiki Coach Michael Kudisin da kuma Captain Nura Ado Suleiman sarkin 'yan dambi mm. waɗanda za mu tattauna da su a cikin wannan shiri. Barkanku da wannan lokaci. Barka da kokari. Barka da warhaka kamisali mm. na Na'am, to bari mu faro da Coach Michael Kudisin ya ka kalla wannan lambar yabo da Adimola lukman ya lashe a wannan karo eh to kamar yadda kowa ke faɗi wannan abu bai zo da mamaki ba ko kaɗan babu mamaki ademola lukman ya samu kuma za a ce ya cancanci wannan kyauta duba da yadda ya taka rawar gani kamar yadda ka bayyana a shimfiɗar wannan shirin ya taka rawar gani a ƙungiyarsa ya taka rawar gani a gasar zakarin nahiyar turai ya taka rawar gani a gasar cikin gida a gasar italiya ga kuma gasar cikin kofin nahiyar afirka eh, da tare da tawagar najeriya duk ya taka rawar gani to wannan eh, kyauta ce da ta ainihin tafi inda ake sa rai ta yi to nura ado suleiman ganin mm. cewa an baiwa ademola lukman wannan kyauta mm. sai dai sabani yadda aka ba da kyautar ballon d'or da aka mm. samu cece kuce a wannan karan babu wannan cece kuce kana ganin an dora kwarya a mazauninta kenan ba tare da wani korafi da ya biyo bayan hakan ba eh ai kamar yadda michael ya bayani kai ma din yanzu ka faɗa lalle ne an dore kwarya a wannan gurbin nata sannan ni abin da zan kara a nan shine wato uh, shi wannan gwarzon dan wasan afirka da ya ci ya ma bambanta da wanda shi osimhen ya ci zan iya cewa tasirin da ademola lukman yake yi a kungiyarsa ban ce osimhen shi ma bai yi tasiri ba amma tasiri da salon wasan su sun bambanta mm. uh, shi osimhen ya yi zarra wajen jefa kwallaye kuma ya taimaka wa kungiyarsa lalle cikin shekaru 33 na poli a wancan kara amma idan ka kalli salon kwallon kafar ademola lukman ko ba ka san wannan dan wasan dole ya burge ka domin yana ci kuma yana taimakawa a jefa kuma yana yin haka ne babu kakkautawa tun daga waccan kakar wasar da ya fara haskawa har zuwa wannan lokaci da nake maka magana yanzu kungiyarsa ta atalanta yaushe rabon da ta yi dare-dare a teburin gasar serie a da kuma tazarar maki da kuma kwallaye iyaye waɗanda akasarinsu daga wajensa suka fito mm. ko dai ya ci da kansa ko kuma ya bada ya taimaka an ce so sannan ka duba kuma yanda ya taka rawa a matakin nahiyar afirka da kuma yadda yake haska wa ƙasarsa najeriya tawagar super eagles lallai ba wanda zai nuna shakku ya adawa da wannan kyauta da ya lashe shi a demola lukman na'am da ka mm. taɓa maganar da kwallaye sai ka tuno man da yadda a yanzu haka shine na biyu wajen yawan jefa kwallaye kungiyar mm. tasa ta atlanta da kuma kuma taimakawa wajen jefa kwallaye a wannan kungiya hmm. to michael kudisin kana ganin cewa irin wannan tafiyar da dan wasan ganin cewa yana da karancin shekaru a yanzu da kuma irin tagomashin da yake samu zai dore a hakan koko akwai wani abu da zaka ga wani lokaci yan wasa sun taso da karsashi kamar misali victor osimhen din hmm. ya taso da karsashi amma kuma bayan kaka daya biyu sai aka je shi duk a fagen kwallon kafa wato wannan dai alamu sun bayyana cewar akwai watan akwai batu na dorewa a wannan matsayi da ya tsinci kansa mm. eh, watan kusan ma zan ce zai kara sai gaba gaba zai kara yi duba da yadda irin rawar da ya taka ko a lokacin kyautar balandar da aka yi wannan ɗan wasa ya shiga jerin yan wasa goma sha biyar na farko a wannan kyauta da aka bada to kaga alamu sun nuna cewa idan aka dawo ba mamaki ka gan shi a jerin yan wasa biyar ko kuma ma can gaba da haka duba da shekarunsa ah, da kuma irin karsashin da yake da shi da kuma irin tarbiyya ta kwallon kafa ta tarbiyyarsa ta kwallon kafa ah, ta bambanta da yawancin 'yan kwallon kafa daga nahiyar afirka a ado suleiman ganin cewa shi wannan matashin dan wasa ana ganin cewa a yanzu a nahiyar afirka babu kamarsa hmm. to amma mafi yawanci idan suka kai kololuwa tun kafin shekaru su ja sai kaga hmm. sun rikito ƙasa hmm. me ya kamata a yi a ga cewa nahiyar afirka ta magance irin waɗannan matsalolin su ma 'yan wasan su an fara damawa da su wajen daɗewa suna jan zaren su kamar irin su lionel messi irin su cristiano ronaldo eh, robert lewandowski da dai sauransu to magana ta gaskiya a bar maganar a yi maganar gaskiya da gaskiya malam ya sai malam ka san ba zai a cuta ba da mm. kar ta san kar to ka cire maganar mahukunta ko magabata na waɗannan ƙasashe ko su na wannan 'yan wasa akwai wasu kalamai da ya yi kalilan lokacin da yake tsokaci akan kyautar da aka bashi mm. waɗannan kalaman sun birge ni kuma sun yi tasiri kuma da a ce 'yan wasa masu tasowa za su yi amfani da su ba ƙaramin su za su yi ba waɗannan kalaman abin da ya ce shi ne yana baiwa 'yan wasa ire-irensa da sauran masu tasowa shawara kan cewar kada su bari kasawarsu ta yi tasiri wajen dakile fatan da suke da shi na kaiwa ga gaci ko kuma wani mataki na ci gaba. wannan maganar da ya yi idan ka kalli na dan sha'afa a yanzu da ake daukan wannan shiri na sha'afa da sunan kungiyar da ya buga a ingila to amma akwai wasu kurakurai da zaka ga yayi wanda a wancan lokacin za iya cewa kai wannan bai shirya ma zama wani abu a duniyar ta maula ba to amma shi koyo yake daga wannan kuskuren yana ganin ina ne zan iya kai na karfi kuma bai koshi ba har yanzu yana da kishirwar ya kai wani mataki da yake so ya cimma to ni na ganin in dai yan wasa musamman na nahiyar afirka za su rika yin haka to za su kai ga wancan mataki da su Lionel Messi da kuma su Cristiano Ronaldo suka kai to daga batun ba da kyautar gwarzon dan wasa na nahiyar afirka hmm. bari mu yi ratse mu duba batun ba da kyautar gwarzon dan hmm. wasa na hukumar kwallon kafa ta duniya hmm. fifa na ita wannan shekara ta 2024 dai da muke ban kwana da ita inda dai duk a makon da ya gabata ne hukumar kula da kwallon kafa ta duniya fifa ta baiwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta real madrid kuma dan asalin brazil vinicius junior kyautar gwarzon dan wasa na wannan shekara wanda a baya ake gani shine wanda ya fi cancanta mm. ya lashe kyautar Ballon d'Or mm. sabanin Rodri da aka mikawa wannan kyauta. Mm. Shin a yanzu wannan kyauta da aka ba Vinicius za a iya cewa kamar ita FIFA ta toshe bakin tsanya kenan. To gaskiya zan iya cewa akwai alamun haka tunda kusan zan iya cewa mafi rinjayen masu fashin baki a duniyar ta maula sun yadda cewar Vinicius Junior shi ne ya cancanci ya lashe waccan kyauta ta balando amma kuma yanzu tunda an bashi kenan za iya cewa an danyi masa danna kirji ko ba komai <laughs> ya samu wani abu da zai kafa tarihi da shi to michael kudisin ganin cewa wannan ne karo na farko da shi vinicius junior yake lashe wannan kyauta a duniyar kwallon kafa tun bayan fara haskawarsa da ya musamman irin gudunmuwar da ya bayar a kakar da ta gabata wajen taimakawa kungiyarsa ta real madrid wajen lashe gasar zakarun turai da kuma gasar la liga kana ganin cewa ɗan dan wasan na kan ganiyarsa na zai iya yin wani abu a nan gaba koko daga wannan karan kana ganin akwai ba wani alamun karsashi a tare da shi yadda ya kamata watan akwai karsashi saboda wannan dan wasa ya cancanci komai ya cancanci ya lashe wannan balando din kuma ya cancanci ya lashe gasar watan kyautar fifa da ake bayarwa wanda ma da ita ce ke gaban balando kamin yanzu akwai wa'anda ma ke cewar a zuciyarsa har yanzu su suna daukar uh, venetius shine ainihin wanda ya lashe kyautar balindo uh, ba uh, Rodri ba kuma ba za ka ga laifinsu ba saboda yadda aka sa rai da abubuwan da aka duba da sauransu ina ganin wata rana ma dole a samu a zauna a duba wannan batu na kada kuri'a a kan zaben wadda ya fi bajinta a kwallon kafa saboda ana samun matsala ina ganin wannan wata rana za ka ɗauke shi a matsayin maudu'i wato amma yanzu Phoenicians yana da sauran karsashi da zai iya yin komai a rayuwa a yanzu haka idan ka kalli yadda yake kwallo da kuma yadda yake ainihin sa jiki yake kwallo kasancewar akwai watan abubuwa da dama a gabansa wadda zai iya lashewa to gashi mun taho kuma lokaci yayi halinsa don haka bari mu ja labulen shirin a wannan gabar a madadin su kansu abokan aikin da suka yi mana fashin baki Michael Kudisin da kuma Nura Ado Suleiman Hassan Alhassan Suleja ya ɗaukar mana shirin ka misali ke cewa mu huta lafiya